Ambasada Victoria nulan wace jakadan Amurka Eric Witika ya yi wa iso a fadar shugaban ƙasar Nijar sun tantauna a tsawon awa aƙalla guda da shugaba Muhammad Bazoum. Tana mai cewa ta gamsu da wannan ziyara da ta ba ta damar taɓo muhimman batutuwan da suka shafi da ɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin Amurka da Nijar. This is the fourth stop on our African visit. Wannan shi ne karo na hudu da nake yada zango a ran gadin da ya kawo ni nahiyar Afirka. Inda na fara da Afirka ta kudu da Botswana da Tanzania, yanzu kuma ga a Nijar a bisa umarnin shugaban ƙasa da uh, Mr. Blinken da suka aiko mu domin karfafa hulɗa a tsakanin Amurka da manyan ƙawayenta da suka yi fice a uh, fannin mulkin demokuraɗiyya a duniya. Demokuraɗiyyar Nijar na da ƙarfi sosai duk da irin manyan ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta. A yau mun zanta sosai a kan yanayin tsaron da ake ciki tare da yin bitar ayyukan haɗin gwiwar da muka yi don murƙushe wannan matsala. Mun uh, taɓo fannin tattalin arziki domin kamar yadda aka sani mun kaddamar da wani gagarumin aiki a ƙarƙashin shirin Millennium Challenge Corporation da ke ƙarfafa ayyukan noma da samar da wadatar cimaka a nan Nijar. Muna da niyyar yin abubuwa da dama wanda ta wannan hanya kamfanonin Amurka za su zo su zuba jari a nan. ta yadda za a sarrafa abubuwan da ake nomawa. Haka kuma muna da niyyar gudanar da ayyukan da za su ba da damar samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana. Mun kuma yi maganar gudanar da shugabanci na gari, demokuraɗiyya da haƙoƙin mata. Shugaban ƙasa a hirarmu da shi ya nuna ƙwarai yana mutunta harkar ilimi, kuma musamman ilimin mata. sosai muna goyon bayan irin wannan tsari. And educating young girls, we strongly support Da yake bayyana matsayin gwamnatin Nijar game da wannan ziyara ta ambasada Victoria Nuland. ministan harkokin wajen Nijar Hasumi Masa'udu ya yaba da abin da ya kira da daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Ya ce shekara sattin kenan muke da hulɗa mai ƙarfi tsakaninmu da Amurka. A yau ita ce ƙasar da ke kan gaba a jerin waɗanda ke tallafawa Nijar a fannin yaƙi da cutar corona. A baya-bayan nan sun aiko mana tallafin allurar rigakafi fiye da dubu ɗari uku. Amurka babbar ƙawa ce da ke dafa mana a fannin tsaro ta hanyar baiwa jami'an tsaron mu horo suna ba mu kayan aiki kowane lokaci suna tare da mu don yaƙi da ta'addanci. A yadda suka yaba wa demokradiyyar Nijar babban abin alfahari ne in ji shi. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger